Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 13 ga watan Disamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi tsakanin labarai. Sojojin Najeriya sun ce sun gano 'yan bindigar da suka sace ɗaliban wata makarantar sakandare a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya. Sun kuma yi musayar wuta da su a cewar wata sanar sanarwa da shugaban Najeriya ya fidda a jiya Asabar. Yayin da kasashe ke amincewa da rigakafin cutar coronavirus, ana ci gaba da samun bukatar gaggawa ta bada rigakafin yayin da kuma ake samun adadin tarihi na masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace a kasashe da yawa. An yi aron gama a wasu wuraren a birnin Washington DC a jiya Asabar da Maraice tsakanin masu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump da masu adawa da shi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda aka gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi a jamhuriyar Nijar. Sannan za ku ji cewar kwamitin sauraron bahasi a kan cin zarafin da ake zargin rushasshiyar rundunar 'yan sandan SARS da yi na ci gaba da sauraron koke-koken jama'a a yankin Niger Delta. Sannan muna tafe da shirin matasa a duniyar gizo, amma duk kafin dan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Najeriya sun ce sun gano 'yan bindigar da suka sace ɗaliban wata makarantar sakandare a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya sun kuma yi musayar wuta da su a cewar wata sanarwa da shugaban Najeriya ya fidda a jiya Asabar. 'Yan bindiga rike da bandagogi samfarin AK-47 ne suka afka wata makarantar sakandare ta kimiyya a karamar hukumar kankara da misalin karfe 9 da minti 40 na yamma a daren ranar Juma'a a cewar 'yan sanda da mazauna yankin. Shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa a wata sanarwa cewa sojojin ƙasar sun gano inda maharan suke a wani daji kuma sun yi musayar wuta da su tare da taimakon sojojin sama. A sanarwar shugaba Buhari ya yi Allah wadai da harin da aka kai a jiharsa ta asali. 'Yan sanda da sojoji na ci gaba da aiki tare don tantance yawan ɗaliban da aka sace ko suka ɓace. Yayin da ƙasashe ke amincewa da rigakafin coronavirus, ana ci gaba da samun buƙatar gaggawa ta ba da rigakafin, yayin da kuma ake samun adadin tarihi na masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace a ƙasashe da yawa. Hukumar kula da dakile cututtuka ta Koriya ta faɗa a yau Lahadi cewa Koriya ta kudu ta samu adadin masu kamuwa da cutar da ba a gani ba a baya cikin kwanaki biyu a jere na mutum dubu ɗaya da talatin. A halin da ake ciki, Amurka ta ba da amincewar gaggawa akan yin amfani da rigakafin cutar coronavirus, kuma rigakafin zai fara isa jihohin kasar gobe litinin da safe a cewar jama'ai. Wannan wani gagarumin ci gaba ne da aka samu a kasar da COVID-19 ta kashe sama da mutane 295 a cewar cibiyar samar da bayanan COVID-19 ta jami'ar Johns Hopkins. Shugaban gudanarwa na shirin Warp Speed, wani shiri na samar da rigakafin cutar na gwamnatin Trump, Janar Gustav Perner. ya faɗa a wani taron manema labarai da aka yi a jiya asabar cewa kamfanonin jigilar kayayyaki za su fara rarraba kimanin allurar rigakafin da kamfanin pfizer ya haɗa guda miliyan uku zuwa kusan cibiyoyin rabo 150 kuma ƙarin wasu cibiyoyin kimanin 450 za su samu rigakafin zuwa ranar laraba. A yammacin ranar Juma'a ne hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka da ake kira FDA a takaice ta amince da rigakafin na kamfanin Pfizer wanda ya hada tare da BioNTech don amfanin gaggawa. An yi gama a wasu wuraren a birnin Washington DC a jiya Asabar da maraice tsakanin masu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump da masu adawa da shi. Akan kasa sauya sakamakon zaben shugaban kasar da Trump ya yi, wanda abokin adawarsa na jam'iyyar democrat joe biden ya lashe an kai mutane hudu asibiti saboda sun samu raunukan wuƙa an kuma kama wasu 23 a cewar 'yan sandan birnin a jiya asabar ne dai dabban masu goyon bayan trump suka tattaru suka yi tattaki suna rera wakar shugaban ya ci gaba da kasancewa a kan mulki to madalla Kamar yadda kuka ji a farkon shirin a yau Lahadi sha uku ga watan Disamba ake gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi a jamhuriyar Nijar tun bayan shekarar 2015 wa'adin kansiloli da magatakardan gari da na 'yan majalisun jiha ya kammala a hukumance. To amma saboda wasu matsaloli da suka gitta suka hana shirya zaben da zai ba da damar sabunta waɗannan majalisun lamarin da ya tilasta wa gwamnatin Nijar kirkiro da dokar ƙarin wa'adi a kowane wata shida. A saboda haka ne zaben na yau yake da muhimmanci ga al'ummar ƙasar wakilin murya amurka suleiman mini barma ya aiko mana da yadda zaben ya gudana a birnin yamai kimanin 'yan Nijar miliyan bakwai da kusan rabi da suka yi rajista ne ake sa ran za su fito a tsawon wunin na yau lahadi sha uku ga watan disamba domin kada kuri'a a zaben kananan hukumomin da ke matsayin na share fagen babban zaben kasar shugaba isu muhammadu wanne ya kada tasa kuri'ar a ma'aikatar magajin garin yamai ya yaba wa hukumar zaɓe ta seni c'était un pari difficile à tenir la CENI a tenu ce pari. Ya ce aiki ne mai matukar wuya hukumar CENI ta tsara cikin kankanan lokaci. A gaskiya ina taya ta murnar samun wannan nasara. Haka kuma ina kira ga 'yan ƙasa su fito da fifi don sabke nauyin da ya rataya a wuyansu cikin nutsuwa. Ina jinjinawa jam'iyyun siyasa saboda yadda suka gudanar da yakin zaɓe cikin kwanciyar hankali. kuma ina ƙara kira su ci gaba da nuna irin wannan halayya a yayin yakin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa da na shugaban ƙasa ina jan hankalin hukumar seni da dukkan hukumomin da ke da alhakin shirya zaɓe su tabbatar da komai ya wakana cikin haske da adalci. la et la sincérité de tous les scrutins. Kakakin hukumar zaɓe na fi wada ya tabbatar da cewa hukumar ta seni ta aike da kayan zaɓe zuwa dukkan sassan kasa an banda wasu wuraren da aka ɗan fuskanci tsaiko saboda wasu dalilai. Kayan aiki duka an kai jahohi daga jahohi an kai gunduma daga gunduma an kai runhunan zaɓe a kishi ɗari tasa'in ana iya a ce sun buɗe yanzu inda ba su buɗe ba shine za mu ɗoka mu yi maza a gyara bai a ce an tsara zaɓe ƙasar Nijar wadda take da hwaɗin haka a ce babu matsala. Kuma muna nan muna gyara matsalolin. mallaka cikin unguwannin birnin ya mai don ganewa idanuwanmu yadda zaben ke gudana. sunana murtala alasan president du bureau de vote uh, kallai amiru wani zaɓe kare takwas ka buɗe ta mutane suka zo muka dibi irin ba ba ba babu da matsala kayan mu duka akwai su ana ana zaɓe ba mu da wani matsala sannu sannu dai suna gaitowa ba mu san zuwa gaba lokacin da lokaci zai na liƙe biro tun da harkan ya maite wan suna suna zaman sai lokaci ya yi kusa ƙuriya su ce su waɗanda muka tarar a cibiyar zaɓe ta Ecole Right sun bayyana ra'ayoyinsu bayan da suka kaɗa ƙuri'a. Eh, sunana asanci sidibe mun zo mu zaben zaben kuma mun yi shi mun yi shi cikin lumana ba cikin rigima ba muna son canjin nan tun da ƙasa ƙasa ya wahala an yi abu da yawa da bai kamata ba. sai muhammadu abubakar kalle santa mun yi zaɓe alhamdulillah kuma babu wata matsala wanga gwamnati da ke cikin wagatayya wangiji allah ba su sa'a mun tunu mun ga abubuwa wanda sun yi wanda ba ikon da sun kai baya ba su yi shi ba kenan muna son su kwantinin su ci gaba da wannan aiki da suke mai yan kasa sai dai wasu daga cikin masu zaɓe sun nuna damuwa a game da rashin ɗaukar matakan kare kai daga annobar covid-19 a runhunan zaɓe a yayin da alƙalman hukumomin kiwon lafiya ke nuna cutar ta dawo da ƙarfi sunana fatima ana cikin waga alloba ta covid ko cikin mambobi na bureau de vote ba su da mask babu abun ba su da bavet babu abun wanke hannuwa balle kuma wa'anda sun ka zo vote kenan wannan ya kamata tun rana ba ta yi ba a yi kokari a kawo gyaran huska a karfe bakwai na yamma ne za a rufe rumfunan zaɓe to amma shugabannin hukumar seni sun ce za a ci gaba da kada kuri'a a rumfunan da aka fuskanci tseko har zuwa lokacin da za su cike wa'adin awoyi sha ɗaya kamar yadda yake rubuce a kundin zaɓe wato code electoral sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To madalla a gaida mini Barma. Yanzu kuma ga wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako da yadda aka gudanar da zaɓukan a birnin Kwanni. A janguriyar Nijar ana ta ana gudanar da zaben ƙananan hukumomi a gundumar birnin Kwanni kamar ko'ina a dukkan faɗin kasar inda maza da mata suka fito da fifi domin halartar zaben na ƙananan hukumomi da ma na jahohi Na tuntuɓi shugaban hukumar zaɓe na da'irar birnin Kwanni domin jin yadda zaben ke tafiya a wannan da'irar. Sadu Kareji Shibu ni ne president Seni Komin birnin Kwanni. To wallahi yanzu nan dai mu dai bamu inda ake nan ga hayaniya tunda a wajen conseil de departmental de security deja an dauko matakin don a yi zabe lamin lahiya a lokacin da na zagaya birni da kuma karkara a yau da safe na ga jama'a da dama na ci gaba da hituwa a wurin wannan zaben inda na tuntubi waɗansu daga cikinsu domin jin yadda suka ga zaben na gudana sunana ahmadu malam isa mun yi godiya kwarai domin yadda muka yi kamfani da zahi ana caccaka juna to abin da ba mamaki irin rana ta yau gashi an koma ɗumke uwa guda uba guda shine babban abin da ya bani sha'awa komi na ta haya da kyau babu wata matsala ko wani ya tsaya matsayi ne masu ji hukura kuma kaga ga mu kan layi babu hayaniya sai gaishe gaishe aka kwana mutunta wani sunana haishiya hadiza lawrence zaɓe da yanda yake tafiya alhamdulillah alhamdulillah babu matsala cikin shi ana tafiya cikin hankali cikin ruwan sanyi ana cewa mata sun fito sosai a nasa bangaren ɗaya daga cikin shugabanni na ƙasa na kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai suna inci da walwala ya yi mini bayani game da zagayen da suka yi a yau da safe na gani da tabbatar da zaben na gudana lami lafiya abdullahi kado ake ce mini ni ne president na ƙasa na kungiya ta kare haƙƙin ɗan adam da ake ce ma yanci da walwala alhamdulillah tun da sahe muke nan muna yawatawa wuri-wuri don mu ga abin da ke faruwa abin da idanuna sun ka gwada mini na gaza zaɓe na tahiya lahiya lau ana yin zaɓe kuma yana tahiya kuma mutane cikin kwanci hankali da lumana suna ta ƙurƙunsu ban ga hayaniya ba duk inda na je ban ga hayaniya ko guda ba ban ga tashin hankali ba alama 'yan Nijar sun gane zaɓe suna yin shi hisibillahi eh, babu tsangwama. Shi ko shugaban hukumar zaɓe na gundumar birnin Kwanni baki daya ya tabbatar suwa mini da cewa sun ɗauki matakan tsaro ba na wasa ba domin tunkarar dukkan wani tashin hankali alkali ko wata turjiya don ganin zaben ya wakana lami lafiya sunana ila kane musa president na commission departemental da kwani ta zaɓe an ɗauki matakan tsaro da dama saboda muna hulɗa sosai muna collaboration sosai da conseil departmental na security tun ma lokacin da seni ta turo mu muka zo nan birnin kwani wa'anda muka fara ma magana da su bayan prefe su ne wa'annan hukumomin wanda suke cikin wannan kungiyar tun wannan lokaci muke ɗauka ake ɗauka matakai muna hira da su suna mana bayani ga da tsarin da za su sa yanzu kuma a jiya da daddare ina can hukumar zaɓe ta alela alela ina can na ga sosai wannan jama'an tsaro wanda ake ce masu mcf an kawo da dama matakan tsaro mutane jama'an tsaro da dama suna can sun ba mu umarnin cewa to ga mutane nan wannan su bakin komin su bancin su akwai masu yawo cikin karkarin ne su ne ake ce ma patrui to su wa'annan kawo duk 'yan matsaloli na kusa akwai chef de kip wanda su conseil na departmental na security ba mu umarnin cewa da mun ji labarin akwai wani matsala ko matsaci kawai a shawarta musu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To Madalla har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga Maryam Dauda ɗauke da labaran duniya kashi na biyu. kayayyakin agajin ƙasa da ƙasa sun isa yankin Tigray da ke arewacin Habasha a jiya Asabar tun bayan da aka fara faɗan yankin don taimakawa mutanen da faɗan ya shafa. Wata tawaga mai ɗauke da magunguna da kayayyakin agaji daga ƙungiyar Red Cross ta ƙasa da ƙasa da ake kira ICRC a takaici da ƙungiyar Red Cross ta Habasha sun isa lardan kwana ɗaya bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwa game da 'yan gudun hijirar Eritrea da aka tilastawa komawa sansanonin da suka tserewa. an shirya tawagar ne tare da taimakon hukumomin gwamnatin habasha shugaban kungiyar icrc na yankin afirka patrick yusuf ya ce kayan agajin na da mahimmanci sosai musamman ga asibitoci da kuma waɗanda faɗan ya shafa hukumomi a ƙasar indonesia sun sanar da kamun wani madugun kungiyar jama islamiyya mai alaƙa da alka'ida kungiyar masu tsatsauran ra'ayin da ta kai munanan hare-hare a ƙoƙarinta na kafa daular islama a kudu maso gabashin nahiyar asiya Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan kasar Ahmad Ramadan ya faɗa a wata sanarwa cewa 'yan sandan yaƙi da ta'addanci ne suka kama Aris Masono. wanda kuma ake kira zulkar 9 a ranar alhamis da maraice a lokacin da suka kai wani samani a gabas da gundumar lampung a tsibirin sumatra Ramadan ya ce 'yan sandan ba su fuskanci wata tarjiya ba daga zaukar nayin wanda ake kyautata zato shine ya kitsa harin bom ɗin da aka kai a wani wurin shakatawa a tsibirin Bali a shekarar 2002 har mutane fiye da 200 suka mutu. Da kuma wani hari da aka kai a Marriott Hotel a Jakarta babban birnin Indonesia a shekarar 2003 wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu. 'Yan sandan sun ce an kwarmata musu bayanin inda zokar 9 yake ne yayin da suka tuhumi wasu da yawa da ake kyautata zato mayakan ne da suka kama a watan da ya gabata. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kwamitin sauraron bahasi na cin zarafin da ake zargin rushasshen rundunar 'yan sandan sas da yi na ci gaba da sauraron zaman koke-koken jama'a a yankin niger delta wakilin murya amurka lamida abubakar ya aiko mana da rahoton even they don't allow me to go and see him The next day when I went there, they said, look, it's no longer here safe that I should not bother to come. My life was threatened. Irin yanayin zaman sauraron koke-koken jama'a kenan a birnin Fatakwal da ke jihar Rivers na waɗanda ke ikirarin cewar rundunar tsaron 'yan sandan nan na sas da gwamnatin tarayyar Najeriya ta rushe sun ci zarafinsu waɗannan koke-koken da aka gabatar da su a gaban kwamitin bincike na dangane da cin zarafin da ake zargin rusasshiyar rundunar rundunar 'yan sandan sars din ta yi a yayin gudanar da ayyukanta na tabbatar da tsaro a daukacin kasar ta najeriya ire-iren waɗannan kwamitin da da aka kakfa a jihohi daban-daban kama daga kudanci da kuma arewacin kasar wanda ya kunshi manyan alkalai a halin yanzu dai yana ci gaba da karɓar koke-koken jama'a wasu al'ummomi a yankin na niger delta mai arzikin mai da rusasshiyar rundunar tsaro ta ci zarafi ta sas sun bayyana yadda aka ci zarafi ɗinsu. The SARS Uh, murdered my nephew on the 30th of September 2016. Wannan yana cewa ne suna na Bari ya ce rundunar 'yan sandan SARS da aka rusa ta yi sanadiyar mutuwar dan uwana a ranar 30 ga watan Satumba kuma sun je ne kawai da nufin buga kwallon kafa bayan sun kashe shi sa'annan kuma suka kira ni a waya suka ce na zo na ɗauki gawarsa sai na biya zunzurutun kuɗi har naira dubu ɗari. They said I should come and bill him with 100,000 naira. Shi kuwa wannan ya ce. Alyoma Romeo, they need money from him, 50,000 naira. If I bring the 50,000 naira, they will release him. and get up to almost 20,000 between my pocket. Wannan yana cewa ne suna na Romia ya ce ranar goma sha biyar ga watan Satumba na shekara ta dubu biyu da sha biyar ne dan uwana ya kira ni a waya ya ce an kama shi sannan kuma sai ya biya kuɗi naira dubu hamsin nan take kuwa na garzaya inda aka kama shi na yi magana da jami'an tsaro na rundunar SARS domin in karɓe shi beli inda na je da zunzurutun kuɗi har naira dubu ashirin amma daga bisani suka ce na bincika bayan na bincika ban ga dan uwan nawa ba suka sanar da ni cewa an kashe shi. Sir Patrick Dominic because I happen to be a victim. My younger one was a victim. On the first day of October around the uh, Obigbo which one police officer. Shi kuwa wannan da ke da suna Patrick yana cewa ne na zo ne domin in halarci wannan kwamitin bincike da ake gudanarwa domin kwato hakkin dan uwana da aka kashe a jihar Rivers. Ya ce an kashe dan uwana ranar talatin ga watan Oktoba bayan an samu hatsaniya a karamar hukumar Obibo da ke jihar Ribas. Dan uwan nawa dai yana aiki ne a wani hotel da ke kusa ga inda aka samu tashi-tashin hankula. Uh, my name is Wannan yana cewa ne sunana Ogochiku ya ce wannan kwamitin bincike dama ce ga jama'a na su bayyana damuwarsu kan cin zarafin da aka yi musu domin yawan yawan jama'a ba su san inda za su miƙa kokensu ba tsawon lokaci idan irin wannan dama ta samu wadda rundunar 'yan sandan sas suka ci zarafin jama'a musamman a yankin niger delta kuma za ka ga alamar huci takaici ga mutane ganin wannan dama ta samu kuma na lura da cewar duk da haka wasu mutane suna jin tsoro ko daga ƙarshe kada hukumomi su yi watsi da waɗannan koke-koke ba tare da hukunta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki ba to amma dai mun zura ido. But uh, from people somehow are doubting uh, the outcome of this uh, panel. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fatakwal, nigeria. A gaida Lamido Abubakar, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina mai shanu za ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Matasa a duniyar gizo. albishirinku matasa sauraro barka da dawowa wannan filin na matasa a duniyar gizo tare da ni taku madina mai shanu mai jagorantar wannan shirin sau ɗaya a kowane mako ga waɗanda yau suka fara sauraron wannan shirin matasa a duniyar gizo shiri ne da ke duba alfanu da kuma illolin shafukan sada zumunta duba da yadda komai namu ya koma yanar gizo yanzu. To masu sauraro dai yau filin naku ne. Yau na tsakuro wasu masu bibiyar wannan shirin na wasu biyu domin jin irin tasirin da shafukan sada zumunta ke da shi a rayuwarsu. Ni da sunana Kabiru zama Ismail To zan ina so in tambaye ka a matsayinka na matashi idan an ce maka shafukan sada zumunta ko kuma na yanar gizo a turanci social media kenan me ke zuwa kanka? Social network ne wani tsari ne wanda turawa suka kawo da shi ko muke aiki da shi saboda yana ƙara wayar da mu akan wasu abubuwa na rayuwa wanda da kusan ba mu san su amma sai ta hanyar social network wanda suke sadar da mu da wasu mutane wasu na ƙasa wasu kuma na jiha ku wasu ma lokacin gamen ku. gaskiya sensor network yana da tasiri sosai a tare da rayuwata saboda ya sa ni na sadu da yawan mutane wanda ko ban taɓa tunanin yin sadu da su ba amma ta hanyar social network yana yin tasiri a tare da rayuwata kuma ina jin daɗin kasancewa da social network. To za ka iya rayuwa ba da social media ba? A ina ina madina ai ba zai ba saboda already ko yaya ban ba kwana ɗaya zan ga message message sosai wasu ma ba su dinga kira na yaya amma ta zuba kawo wallahi ban ce wallahi kuma ina jin kamar damuwa in ban hau ba dan duk daren na dole sai na hausa su nake jin daɗi. Me za ka ce ka fi amfana da social media a rayuwarka? Social network yana amfani da shi wajen tafsirurruka da kuma ganin yadda duniya take kasancewa. Saboda yanzu duniya ta zama su a tafin hannu take ina son da dinga ni ina mu abokin labari ne gaskiya ko da yaushe ina son in dinga update din kaina wajen labarai haka da kuma abin da ya danganci addini na ina son na dinga ganin abubuwa sababbi saboda in ƙara ilimi a kai saboda inda na shiga zamanto ina da wayewa akan harka addini da kuma bangaren labarai ba na son ya zama a ce wani ne zai wani labari na abubuwan a ce ni zan ba labari. To yau idan an ce wayar ka ta faɗi yaya za ka ji? Kai kai kai kai a yi lokacin na kai makin ɗin Facebook na Madina lokacin sai da ne kusan kwana biyu abin da lafi. <laughs> Rashin lafiya kai saboda Facebook ɗinka ya samu matsala? <laughs> Saboda Facebook ya samu wahala sai rashin lafiya kusan ta kwana biyu ina za ni ina za ni ina za ni. Kamar wani irin illa ya maka ga rayuwarka? A yi illa saboda na yi mitin ɗin wasu abokanan da har yanzu ban same su ba. Saboda na yi ce lai za ta har yanzu ba saboda a lokacin akwai wasu suna da ne misin dinsu wanda har yanzu ban da su a rayuwa na. Eh da farko sunana Ahmad Tijjani Bawaje. Eh to gaskiya tasirin social media rayuwa ta kamar da ka sani komai na rayuwar mu na yanzu komai ya koma harkar social media wato kafofin sada zumunta na zamani fannin ce karatu na makaranta ina using in ce zan ce 70% na karatu na yanzu yana yin ce through social media ba wai ana karanta takardu irin misalin ce hard copy saka ba. To kullum kake amfani da social eh, media? A gaskiya ni kam zan ce social media sai don gari da waye ba. Kowane wani gari musamman ma sun san duka kafofin wasa labaru musamman ma mace international media nan mm. kowa suna da suna da mace wato website da suke sace labaran wato shafin yanar gizo yawa shafin yanar gizo da ke wata labarin su musamman ma wasu labarin za ki gan sun wasa shi a shafukan su amma mun ba su wasa a rediyo ba so irin wannan labarun kowane wayawan gari ina bin duka shafukan mm. domin san yau me gari me yake faruwa a kasan. To shafukan mm. sada zumunta guda nawa kake da su? Ok, akwai Facebook, Twitter, instagram da har ma ke youtube da kuma linkedin hmm. to wanne ne ka fi hawa kullum a gaskiya zan ce twitter twitter me yasa domin gaskiya yawancin labaru na yanzu suna kan twitter musamman ma ce manya manya mutane wato prominent mutane a society hmm. ce sun fi amfani ma da twitter musamman ma in dai kina son labari dai a ce labari wanda like in ce breaking news haka mm. idan ka je twitter za ka ganci kamar yin yanzu ya faru yanzu za ka ganci wato an fi samun labarai da dumi sa a shafin twitter kenan yau a twitter ana samun da dumi kuma kuma a wannan shafin ina ga ya kawo ma wani abu zan ce na interaction kamar mutane kamar leaders da kuma mu'amala tsakanin jagorori da kuma mabiyansu domin a da duka idan kamar shugaban kasa ko wani minista ko wani yakan yi taro wani kasa ko wani abu duka za ki ga an wallafa wannan abun to za ki san yau ina wannan yake ina wannan yake har ki samu maybe idan sharhi ko wani abu akai tsakanin da da suka wannan babu. To lokaci da ya yi halinsa kamar ko da yaushe za ku iya ƙara jin wannan shirin da kuma shirye-shirye na da suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Kawai ku garzaya zuwa shirin rana ƙarƙashin kowace ranar Lahadi kuma tabbatar cewa kuna tare da ni kai tsaye a kowane mako. Ni ce taku Madina Dahiru mai shanu daga nan gundumar Columbia. Cikin cikin shirin matasa a duniyar gizo. To madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Sojojin Najeriya sun ce sun gano 'yan bindigar da suka sace ɗaliban wata makarantar sakandare a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya sun kuma yi musayar wuta da su a cewar wata sanarwa da shugaban Najeriya ya fidda a jiya Asabar. Yayin da ƙasashe ke amincewa da rigakafin coronavirus, ana ci gaba da samun bukatar gaggawa ta ba da rigakafin, yayin da kuma ake samun adadin tarihi na masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace a kasashe da yawa. An yi aron gama a wasu wuraren a birnin Washington DC a jiya Asabar da maraice tsakanin masu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump da masu adawa da shi akan kasa sauya sakamakon zaben shugaban kasar da Trump ya yi wanda abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya lashe. An kai mutane hudu asibiti saboda sun samu raunukan wuka an kuma kama wasu 23 a cewar 'yan sandan birnin. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai Leo Sahilu wanda ya haɗa shirin da injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.